Littafin Alaƙaƙai kashi na biyar Nazir Adam Sale ɗan Hamza ya karanto muku shi. Kai haƙuri don Allah alhaji, wallahi a ɗakin injin ba da wuta muka saka shi ya gudu. Bara in yi waje da shi, na haɗa shi da 'yan sanda, yana gama faɗi, faɗin haka ya yunƙuro ya damƙe ni. A littafi da ya gabata wato kashi na huɗu inda muka kwana kenan a halin yanzu za mu kwana za mu ci gaba da labarin daga inda muka kwana yana gama faɗin hakan ya yunkuro zai damƙe ni Mahamuda kada ka kuskura ka taɓa shi mai gidan ne masa magana cikin ƙaraji da ɓaci rai haɗe da ihu Mahmudu ya yi ta kamar ruwa ya cinye shi Alhaji ɓarawo ne kada ka damu ka je abinka ka ci gaba da aikinka kawai to yalla bai katon nan ya ce da girmamawa lokaci guda ya nufi kofa ah, Mamuda mai gadin mai gadi ya kira sunan sunansa katon ne ya jiyo da sauri alhaji ya kira kai mai gidan ya kira sunan shi ya jiyo da sauri na lura duk a ruɗe yake mai yiwuwa tun da yake gadi a gidan ba a taɓa ba a taba shiga wannan ɗakin ba wannan maganar daga ni sai mu daga mu sai kai ka faɗawa wa abokan aikinka ba na so ta wuce tsakaninku ka kawo min akwatin da ya bari a ɗakin injin wuta katon ya gyaɗa kai cikin fahimta sannan ya dube ni kallon da ya mini na iya nufin komai na masa murmushi cikin sanda ya juya kamar yadda ya shigo a silale a ɗakin muka sake shiru na tsawon 'yan mintuna karo na biyu mahaifin fadila na kallon tattausan kilishin da ke ɗakin yayin da Fadila ke kallon kallona. Ni kuwa idanuna na kallon mahaifiyar Fadila wacce ta wa Fadila idanu ba ta ko kiftawa. A na, yadda nake jin maganar mahaifin Fadila ɗaya ce da mahaifiyarta tun farko ita ce tun farko kai ka ɓata Fadila domin na lura da alamun damuwa ƙarara a fuskarta da kuma ƙauna ga ɗiyarta Fadila. Kuma haka abin yake ku shiga daga ciki rashida mai gidan ya kira sunan matarsa karo na farko na yi zaton za ta hau masifa amma maimakon hakan ta dubi fadila ta ce ta hau mu tafi fadila ta min kallon gefen idanu ta bi mahaifiyarta suka bi ta wata yar siririyar kofa suka shige ciki mai gidan ya dube ni gami da sassauta yanayin da ke fuskarsa ya ce ka zauna bawan allah ya nuna min kujera a raina na ce sai na ji a ƙaunace hakan ya sa na masa biyayya na zauna ba tare da na yi jayayya ba ya ɗan yi shiru gami da sakin wani tattausan tare kana ya ɗago da kansa ya dube ni tun tana yar ƙarama muke fama da ita yarinya ce fitinanniya ka gantan nan gashi nan babu abin da ta rasa a cikin gidan nan daga kayan alatu amma bata iya zama ba iya zama sai shegin yawon banza mahaifiyarta ce in ta ɓata ta tun tana ƙarama ya yi shiru akwai alamar ta ce ƙarara a fuskarsa na tausaya masa babu damar na yi wa ‘yar ciki na faɗa sai mahaifiyarta ta ni da masifa haka kullum nake fama da ita kwatsam ranar muka fahimci ‘yar banzar yarinyar nan ciki da ciki ne gare ta mahaifiyarta ta yi ta uzura min akan a zubar da cikin ni kuma na nuna mata yin hakan barna ce domin kisan kai ne za mu ɓata goma biyar ba ta gyaru ba haka muka yi ta fama har zuwa ranar da ta haihu shine yanzu don tsabar rashin imani suka haɗa baki da mahaifiyarta suka kashe jaririn wata ɗaya da haihuwa hawaye ya fara kwarara a fuskata na yunkura a kan kujerar cikin damuwa duk maganganun nan sun fara gundura ta duk da dai ba su shafe ni ba abin da kawai nake so shine ya bar ni na tafi don na lura tuni har gari ya fara haske duk da yake ba ban ga agogo ba ina kyautata tsammanin biyar na safiya ta wuce fita fim ɗin su alhazizi ne fa a raina kawai alhazi Allah ya sauwake na ce da shi ina ganin in babu wani sauran abu ne zan tafi domin kaga duk abubuwan da kake faɗa bai kamata ni na sani ba wannan sirrin ku ne kai da iyalanka bai shafe ni ba mutumin ya ɗago kai ya girgiza shi ya ce ya shafe ka bawan Allah a wannan karo ya shafe ka na dube shi ne ma da mamaki ta yaya aka yi shafe ni alhazi Mutumin ya sunkuyar da kai na tsawon lokaci tare da girgizawa, can ya ɗago ya dube ni da alamar damuwa a fiskar shi. Ga mamaki na sai na ga ya miƙe ya nufo inda nake ya sunkuya a kaina ya dafa kafaɗa ta ya ce ban taɓa neman alfarma a wurin wani bawa ba tun da nake a rayuwata amma yau zan fara a kanka abin da nake so kai min ɗaya ne alfarma abin da ya ce ne ya sa ni a ruɗani ban fahimce ka ba ya ɗaga girarsa sama kamar biri na kamar biri na lura ƙarfin ikonsa da ƙwarjininsa na attajirai sun fara dawowa gare shi abin da nake nufi shine ina nema kamin alfarma guda biyu bawan Allah a rayuwanka ni kuwa zan saka maka da abin da baka taɓa zato ko tsammani ba a rayuwarka numfashina ya ɗauke ne abin da ban taɓa zato ba in dai ba kuskuren fahimtarsa na yi ba abin da kalmarsa take nufi muddin ta fito daga bakin attajiri wa wa wacce wace alfarma kenan alhaji ya dube ni na tsawon lokaci kana ya ce so nake ka rufa mini asiri akan maganan jaririn nan ta zama daga kai sai mu na roƙe ka don girman Allah ka rufa min asiri idan ta fito fili na gama yawo shekara mai zuwa nake so na tsaya takarar gwamna zuciyata ta harba tsakanin haƙarƙari na bakina na rawa na ce da shi alhaji in dai don wannan ne wallahi kada ka damu in Allah ya so babu wadda zai ƙara jin a bakina na yi tsammanin zai saki fuska ne cikin jin daɗi sai na ga har yanzu dai yana nan a yadda yake ba yabo ba fallasa sai kuma alfarma ta biyu bawan Allah lokaci guda kawai da ya magana sai na ga akwai alamar razana a fuskansa faɗi mu ji mana ranka ya daɗe babu damuwa na ce da shi ina daɗa kwantar da murya domin kalaman da na yi zai iya zai yi min abin da ban taɓa tsammani ba hakan ya sa ta lissafe lissafe da na tuno da ɗimbin bashin da ke kaina bawan Allah me sunanka Suna na Hilal na bashi amsa yauwa Hilal alfarmar da nake nema a gare ka tana da nauyi amma kamar yadda na ce da kai a baya zan saka maka ba da yadda kake tunani ba ya ɗan yi shiru sannan ya ce za ka iya kuwa Hilal na dube shi cikin mamaki na ce to ai alhaji ban san alfarman me zan maka ba Ya da saurarawa wani lokaci can kuma sai ya daga kansa ya dube ni ido cikin ido ya ce so nake ka auri yata fadila babbar magana farko kenan daga cikin littafin mu mai taken alaƙaƙai kashi na biyar wannan takaitacce kenan mu je zuwa don jin yadda za ta kaya ba karamar girgiza na yi da kalamansa ba kaduwar da na yi ne ita sa ne ita ta sa ne na yi mutuwar tsohuwa na kasa cewa da shi komai don ban san me zan ce da shi ba na auri fadila tabdi babbar magana yaya aka yi kai shiru hilal ko ba ka son ta ne na girgiza kaina cikin kaduwa na ce ba haka bane alhaji yan sa'o'i kaɗan da suka wuce na santa kuma ya ɗaga min hannu haba hilal ai ba sai ka ce komai ba na san abin da kake tunani a rayuwarka auren yarinyar banza kamar fadila ko yarinyar da ta yi cikin shege ko ya ɗan yi shiru ya ci gaba da cewa abin da ya sa na baka duk tarihinta a baya shine so nake ka aure ta da halinta kuma ko da yake baka daɗe da saninta ba kai dai ka san fadila kyakkyawa ce ba ta da aibu in yi wuta na ɗabi'unta na banza hilal ina so ka sani cewa in har kana son ta za ta aure ka wai za ka aure ta da halinta to zan saka maka da mafificin babban alheri domin tuntuni na gaji da zamanta a gidan nan ganin sharrin da ta so ta ɗora maka ne yasa ni nayi tunani babu wanda ya dace ya aure ta sai kai na rude ba kaɗan ba zuciyata sai dum dum dum take yi duk abubuwan da suke faruwa zai nake kamar a mafarki mace ce ita yadda ya kamata za ka ji daɗinta menene sana'arka hilal mutumin ya tambaye ni hakan da ya ce ne sa ne na daɗa gyara zama harkan shirin fim fa nake yi alhaji na ce da shi cikin gaggawa mutumin ya shafi kansa da tafin hannunsa na dama ya ce ka saurare ni da kyau hilal zan baka lokaci kai shawara sannan kuma zan kuma samu fadila na mata magana ya ɗan yi shiru ya ci gaba da cewa in har za ka yadda ka aure ta da halinta na maka alkawari zan sama maka duk abin da kake bukata na harkan shirin fim idan na fita kasashen ƙetare ko a gobe idan ka amince ka same ni ka faɗa mini ni kuma sati guda zan sa a cikin sati guda za a kawo maka duk abin da kake bukata ina so ka nemi gida mai girma na gaske ko a ina ne zan sa a gyara maka shi za a gina maka kamfanin gina fina-finanka a samu fili a gina maka naka zan zuba maka jari na naira miliyan biyar kyauta zan baka wannan na shiga uku na amsa a cikin zuciyata miliyan biyar alhaji ba damuwa zan yi shawara abubuwan sun yi yawa a karo na farko ya sake wata tattausar dariya ce kaɗan ka gani alhaji wai kaɗan ka gani hilal ya miƙe tsaye zo mu zaina raka ka jikina na rawa na bi shi a baya ruwan saman ya tsaya ta gari ya waye ya yi haske nan na ji sa'ar da agogo ya buga karfe shida na safe muka bi ta wata 'yar karamar kofa sai na ga mun bulle a mun bulla a filin ajiye motoci motoci bakwai ne a jere kusan sabi ne dukansu guda hudu jib ne guda hudu lemo ne ɗayan kuma marsidi ne guda biyu kuma hmm. Honda ce shuɗiya da ja ga mamaki na na ga ya tsaya a jikin motocin nan a lokacin ne ba na yi masa kyakkyawan kallo dogo ne fari siriri wayo Allah dogo dogo ne siriri fari mai gashi irin na buzaye yalo yalo da shi mai yiwuwa ba fulatani ne ko kuma mutumin mali ne Allah masani sa'ar da ya dube ni ya yi dariya sai na ga haƙoransa sama da ƙasa guda ɗaya a bantare zan baka sati ɗaya kai shawara hilal abin da ka yanke ka zo ka faɗa mini da kaina zan samu iyayenka a ina kake ya tambaye ni hannunsa na dama kan murfin mota Lezus ɗin nan a nan unguwar nake a can ciki nake nan ba ɗari da shida ashe ma dai makwabtan juna muke kenan ya faɗaɗa murmushinsa ya lalubo aljihun doguwar jallabiyarsa shuɗiyar da ke jikinsa ya ɗauko makullin mota ya nufi shuɗiyar motar nan hundan nan um, alhaji ba ma sai ka bari kawai zan ƙarisa a ƙasa ai murmushi yayinsa ya faɗaɗa hilal kenan kai na ce da kai yanzu kaɗan ka gani ka riƙe wannan ya miko min makullin mota yana nuna min shuɗiyar motar nan da bake ce wannan motar na baka ita kyauta kyauta na baka a cikin yarjejeniyar mu ko baka amince ba na baka wannan mota halag malag duniya da lahira ta kace? na buɗe baki cike da kaduwa na mamaki da al'ajabi na ce tabli dan saurayi hilal anya ba mafarki kake ba ban san godiyar da zan maka ba alhaji ban san me zan ce ba na gode na gode allah ubangiji ya sa ya katse ni ta hanyar ɗaga min hannu a fuska kada ka gode mini asirin da kai mini tare da alkawarin za ka rufa mini ya fi ƙarfin haka da a ce ciniki za mu yi ban san ya zai kasance ba ya ɗan saurara yana duban saman motar da yatsunsa shi kenan hilal sai na ji daga gare ka za ka iya shiga motarka allah ya bamu alheri na gode domin ni ne da godiya yana gama faɗan haka ya juya ya ciki da sauri ya koma cikin gida inda muka fito Na dade ina tsaye a wurin baki buɗe a sororo domin abin kamar a mafarki nake ji. A wani ɓangare kuma na zuciya ta cewa cewa aka yi da ni wannan yaudara ce irin na aljanu. Amma sa'ad da na buɗe idanuna na buɗe hundar na lume a cikin kujera kujeran direba na gaskata faruwar dukkan al'amarin. A da dai na ɗauka dai da shiga motar nan zan zata zan ga ta ɓace na tsinci kaina a kwance a kan tsohon gadona amma tabbas ko shakka babu duk abin da na gani tun daga dare har zuwa wayewar gari gaskiya ne babu zancen aikin aljanu kamar kamar ko kuma afim na yi wa mota ki na tashi sannan na fara tuka ta a hankali na nufi kofar gidan zuciyata cike da mamaki na ce Allah mai yadda ya so a lokacin da ya so yan sa'o'i kaɗan ni ne ke yawo da mataccen jariri ina neman inda zan jefar da shi lokaci guda kuma na tsinci kaina matsayin barawo sai kuma gashi a ƙarshe a cikin ikon rabbana na zo abubuwa sun dawo min daidai ni ne wadda bashi ya cinye ni gashi dai abubuwa sun fara dawowa lokacin da na fara tukar mota tuka mota na jiyo na nufi hakan ɗin, mm, domin na yi wa gidan kallon ƙarshe gabana ne yanke ya faɗi lokacin da na hangi Fadila a tsaye a gindin taga tana ɗaga min hannu. Ba ganin, ba ganin nata ne yasa zuciya ta tsinkiya ba sai tunanin cewa a yanzu abin da ke tsakanina da zama miloniya shine kawai yarda da zan aure ta. ya ce ta faɗo mini a raina, ga ƙoshi ga kwanan yunwa na ce a raina. Lokacin da masu gadi suka hango ni tafe, suka yi sauri suka buɗe min ƙofa a tunaninsu uban gidansu ne lokacin da suka fahimci ni ne suka bi ni da kallo bakinsu a buɗe cikin kaɗuwa. dan ƙarerin katon nan da ya kamo ni a matsayin ɓarawo idanunsa suka fiffito cikin kaɗuwa kamar idanun kwaɗo na daga masa hannu har da murmushi na take sabuwar mota ta na nufi gida tun daga nesa na hango su a tsaye a kofar gidana motoci biyu ne da mutane biyar kowannen suna waige-waige suna ta duban hanya akwai alamar damuwa a fuskokinsu na yi fakin na dalleliyar honda a dab da su ganin alhazizi cikin gilashin motar ne yana duban agogo bai damu da ya kalli motar da ta tsaya dab da su ba domin na san babu wadda a cikinsu yake tsammanin ni ne na bude ni ne Na buɗe kofar motar a hankali, sannunku da zuwa furodusosi, na tsaye da su da faffaɗan murmushi. Duk su biyar suka juyo da mamakin ganin ni ne fiskansu suka washe ɗan banza daga ina ka je a ina ka kwana tun ɗazu karfe biyar da rabi muke nan anan muna jiran ka. Duk sauran 'yan wasan suka yi sun yi gaba kai kaɗai ake jira na dube shi bayan na zinginu da motar ina kaɗa ɗan makulli. Kun aika gidan kun aika gidan kawuna ne nema na na tambaye su gaba na na faduwa a'a ba mu aika ba dama usman ne ya ce mu aika ni kuma na san da wahala idan kana ciki na yi ajiyar zuciya mm, da sun aika gidan kawuna nema na da sun jawo min jafa'i bara in shiga gida in watsa ruwa sai mu tafi ko usman da ke ta kallo na tun zuwa na ya kasa magana saboda kullewa da kansa yayi sai kawai safa da marwa yake kaga malam tun ɗazu muke jiran ka a nan za mu yi ta jira kenan har rana ta mana ka duba fa karfe shida da rabi na fashe da dariya ka dubi riga ta fa usman ka gani gaba ɗayansu suka zuba min ido saboda tsabar kaguwa da suka yi ba su kula da yanayin da rigar ruwan da ke jikina ba me ya sami rigar ka haka na ga duk ya yayyage a'a kai ma dai duk a jike kake da caɓi duk jikinka tun kafin su yi tambayar na gama tsara amsar da zan basu a zuciyata jiya bayan mun rabuwa da kai lokacin da ka bar mu da lauriya wasu suka ɗauke mu muka tafi ɗaukar wani fim da Allah da annabi suka janye ni domin wai jarumin da suka yi niyyar fim da shi baya gari kuma ɗaukar da za su yi suna bukata da ruwan sama shi yasa suka takura ni muka tafi a can na kwana jiya dai mun yi fim da wuya don na matuƙar sha wuya ba kaɗan ba da dokar ruwa To in dararo da Allah alhajiji barshe zai shirya ya fito mu tafi in ka biye ta tashi zai ta zuba zance daga nan har azahar ka san ba gajiya yake da magana ba Usman ne yayi magana cikin fada na dube shi na yi masa gwalo da gudu gudu na shige cikin gida bayan minti ashirin na fito na yi wanka na sa kaya na tsabtani in ka ɗauke zunzurutun tunanin da ke raina in banda na amsa musu tun jiya da ba zan je fim din nan ba a ga miliyan biyar mu tafi na da shi da sauri na nufi sabuwar mota ta hilal mota ka sake ne alhaziz ya tambaya na san gatse yake sanya mini ya ɗauka aro ta ne domin duk faɗin duniyar fina-finai babu inda labari bai watsu ba cewa tauraro na ya daina haske dama ai canji zan yi shi yasa na sai da wancan nan da sati guda za a kawo mini marsandi daga kwatano Alhazizi ya dube ni cikin kaduwa akwai alamun hasada a fuskarsa haka kuma na lura da cewa kamar dai na bar shi a cikin wasu wasuwasin gaskiyar abin da na faɗa. Ganin ya kasa magana ne na ce da shi ina lauriya fuskarsa ta washe nan da nan ai ka fi ni kusa da ita. Ina ganin ta tsaye sa'ad da na nufo ofishin ofishin ɗin ta raba kun ta raba hannuwanta a jikin ƙofa, tana ta hange hange ko shakka ba na yi ni lauriya take hange ta inda zan bullo to amma har sa'ar da da na yi fakin da sabuwar honda nan a kofar ofishin Allah bai nuna mata ne ba domin a ta a ƙasa za ta ganni na bullo na yi wa kaina murmushin sa sa'ar da na fara rufe gilashin tagogin motar duk yadda aka yi masu karɓan bashi ne suke ta jira na don na lura da yanayin fuskar lauriya hankalinta a tashe ke babu mamaki babu mamaki ma duk hangen da take kokarin yi ta gata ta inda zan bullo ne ta min inkiya da na gudu ba tare da masu karban bashin da ke bina sun sani ba na dubi bakar jakar da ke ajiye a kan kujerar mota kudin da kamfanin sinat production suka biya ni ne na fim din da na yi musu a ranar naira dubu talatin ne tip tip Fim ɗin da muka ɗauka a ranan ya burge duk ma'aikatan kamfanin musamman ma Alhazizi domin ya yaba da ƙwazon da na bayar. Da wannan nema sana'ar ta taso. Lokacin da aka kammala ya kira ne ce akwai sauran kusan gurare guda hudu da za ka yi mana sati mai zuwa amma zan biya ka kuɗinka yanzu yanzu baki ɗaya. Godiya nake furodusosi ma suka yi haka. A'a, ai ni ke da godiya domin wallahi na ɗauka ka gama mutuwa domin tuni ake yawo da labari wai tauraron ka ya daina haske yanzu na lura da cewa ashe duk hasada ce ya ɗan yi shiru to mun gode sosai dubu ashirin da takwas muka yi da kai ko na ce haka ne alhaji ya ce to ga dubu talatin da biyar sauran sinat production sun baka kyauta na yi masa godiya to duka duka nan zan dakata mu je zuwa littafi na gaba wato na shida wadda shi ma a tare suke da ɗan uwan nasa sai mu garzaya mu je yadda za ta kasance ga lauriya ga fadila ga miliyan biyar hm, mu je zuwa kawai